wani bawan Allah ne abokinsa abokinsa ne ya rasu abokinsa wannan maganan ba ta wuce sati biyu ba abokinsa ne ya rasu yana daga cikin waɗanda aka sa wajen bincikan waɗanda suke bin abokinsa bashi sai ya je ya haɗa baki da wata mata ya shirya mata ta zo ta ce tana bin sa bashi kaza da kaza da kaza uwarsa ce eh, yana fa daga cikin don aminci waɗanda su suke bincikan masu bin bashi sai ya haɗa baki da matar akan ta zo ta faɗi tana bin sa bashi kaza da kaza da kaza ya shirya mata ta zo ta yi bayani a gun iyalan mamaci ta ce tana bin wani kuɗi na kaza da kaza da kaza da kaza ta lissafa yadda ya shirya mata aka ba ta takarda ta sa hannu aka girga kudinta aka ba ta wannan da bakinta take gaya mini aka girga kudinta aka ba ta da suka tafi don daga inda ta karbi kudin ma gidansa ta je ya je ya same ta ya karbi kudin abinda ya bata wallahi bai wuce daya bisa ukun bai kai daya bisa ukun abinda suka karba ba ta tafi ta ce tun da ta karbi kudin nan ta tafi gida ta gagara in ta kwanta ta ce haka take wayan gari tana tunanin yanzu kuma zalincinta har ya kai kan mamata bayan sati guda sai ta dawo ta zo ta same shi ta ce mishi wani abinda muka yi nan ya dame ni ni gaskiya na gara samun sakat ta ce zan dawo ma da kudin nan da ka ba ka hada da kudin da yake wajenka mu mayar wa mutane ya ce mata wannan ai ba komi ba ne karki wani daga hankalinki kaza kaza kaza kaza kaza haka ta tashi a cikin damuwa ta tafi wallahi da yin maganan sun da shi ma rasuwansa kwana biyar wallahi abinda ta gaya ma kwana biyar saboda haka tsakaninsa da abokinsa ba su wuce sati biyu ba to jin shi ma kuma ya mutu to sai ta dugunzuma ina kwance iyalai na suka zo suka ce mun ga wani kes na tashi na fito ta zo ta miyar mun da komi na ce mata to taimakon allah gare ki da ke tukun na baki mutu ba domin yanzu mai kudi yana jiran ku shi dai babban boss ya tafi ke ki yi kokari ki biya kudi na ce kudi dama yana kanki ne domin ke kika je kika ce wa iyalansa kina bin sa bashi shi wannan ya shirya miki ha'inci ne da cin amana amma ke ce kanwa uwar gami don ke kika buɗi baki kika ce kina bin sa bashi kuma da aka kirga dukiyar magada wacce aka dankawa na ce to kudinsu yana hannunki ki shirya maza ki je ki mayar musu da kudinsu to yanzu wannan deal da aka shirya ba shi ne shirya musu ba shi ya san saura mishi kwana biyar haka ne karka yadda karka yadda karka yadda in dai abu ba kyau wallahi malam za a iya shirya abun da daddare Allah ka samu gobe za a yi sallan azahar a masallacin ku da kake sallah kai kana kwanci haka bane Bari kun mutuwar nan ba irin wacce baka gani ba kun kai mahaifinka kun kai wan babanka ko kanin babanka ko mahaifiyarka ko yatta ko kanwata ko kaninka ga sunan dai iri-iri abu ne da gaske yake faruwa da gaske yake faruwa so ka zauna a cikin sabon Allah daga aya ta ce ba kyau ka zauna a sabon Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kyau ka zauna kana cewa kai ka gagara bari